يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد وشر الأمور مهدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة ترى قوات محرم هجر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم تنار دبو ليا لدريه دو دتلاتين دشدا da daidai da da uku ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha a ci gaba da muhadara wacce muka ɗauko a jiya domin taya hidayatu usman da abdulwahab abdulaziz amina abdullahi da abdulsalam mahmud sa'adatu yahaya da mustapha alhassan murna na samun karuwan aure da suka yi wanda muke masu fatan alkhairi muna tawassuli da kyawawan ayyuka allah maɗaukakin sarki ya sa albarka cikin wannan aure nasu allah ya zaunar da su lafiya irin hidiman da iyayensu suka yi masu Allah ya sa su masu mana su mafiyin haka iyayen kuma Allah ya masu sakayya da kowane irin sakayya na alkhairi yake ma bayi waɗanda suka yi tarbiyyar ƴaƴa irin waɗannan Allah ya masu tukwicin gidan aljanna ‘yan matanmu da kuma zaurawa Allah ka ba su mazaji na kwarai waɗanda suke daɗe cikin ma'aikatan auren Allah ka sa masu albarka a zamantakewansu ka zaunar da su lafiya waɗanda ke fatan su masu ga aurar da nasu haka Allah ka nuna masu wannan yanayi su masu aurar da nasu su zauna lafiya a jiya in ba kumanta ba mun shiga gaban da mala yake cewa hirsus salaf ala ce. irin yadda magabata na kware suke da kwaɗayi da san a ce kowane matashi ya yi aure ko kowane magidanci ya rike auren da kyau da san a hayayyafa kuma a tsayi wajen tarbiyyar waɗannan 'ya'yan da aka haifa ya kai ga suna ta ƙoƙarin kwaɗaitarwa zaburarsuwa an kararwa dangane da alherin da ke cikin aure har muka ji sukan ɗauko ayan cikin sautin nuri da Allah maɗaukin sarki yake cewa wa an kihul ayama minku haka ma ku aurar da waɗanda ba su da aure haka za ku fassara ayan ba waya ce sai zaurawa ko ‘yan mata ko bayi maza da mata a duk wani wanda bai da aure kuma ya kai munzilin auren to Allah madaukin sarki ya ce aurar da su wasalihina min ibadikum wa ima'ikum da kuma mutanen kirkin cikin bayinku mazansu da matansu domin a wancan lokaci ba kasafai bawa yake zama mutumin kirki ba sai wanda Allah ya zaba domin in baiwa ce mafi yawancin masu siyan bayi mata suna siyan su ne saboda su rika tilasta su fasikanci don su rika samun musu kudin kashewa shi yasa ma Allah ya ce wala tukrihu fatayatikum alal biga kakku tirsasa bayan ku zuwa lalata don wai ku samu kudi in aradna tahassulan akwai wacce za a yi a yi ita ce ba za ta yi ba ko babu wani doka daga Allah wanda Allah madaukakin sarki ya hana a wannan lokacin kawai ta mai mutunci ce ta wannan lokacin ana sa su amari a yi ta dukan a hana su abinci wasu ma wannan ya zama sanadiyyar mutuwansu to ne Allah madaukakin sarki ya jan kunni da cewa ko da ɗai a bar wannan aiki ba daidai ba ne, to karshe ma Allah madaukakin sarki ya ce aurar da su in ya kuno fuqara in kuna ganin sa talakawa ne ma'ana wanda ya zo neman auren ki kina cewa wani Allah ya kiyaye ina fi karfin shi me yake da shi kuma menene waɗanda suka tsaya mai a matsayin makusantan shi ma'ana iyayen shi da waɗanda ke rukon shi suke da shi ina ma laifi in shi bai da shi to kuma a samu cikin danginsa ko su manya wanda in ya gaza za su tallata za su dan tallafa mai ya tashi inda wannan sai a manaja aure shi Allah ce kake wannan in ya kunu fukara in kina ganin talakani haka je ka auri wanci sai wani ce to me na sama ya ce na ya jefo ma na kasa shi auren jari yake yi ba zai je ya aure ta ba saboda iyayenta ba su da komi kun gano wannan da kyau ku shi yana auren inda ake da komi ne sai aka ce je ka aure ta in ya kono fukara diyan da suke cikin halin rashi yugnihimullahu min fadlihi da sannan Allah madaukin sarki zai wadatar da su daga falalan shi wallahu wasi'un ai Allah mai yalwa ne alimun kuma Allah masani ne ira gwamnatin Allah gwamnati ce wacce ta san kowa kuma gwamnati ne wanda a cikinta akwai komi shi yasa duk wanda ya aure da nufin ya kame kanshi to annabi ya ce yana ɗaya daga cikin mutum uku da Allah ya yi alkawarin zai tallafa musu daga ciki akwai bawa da aka rubuta ma fansa yake fafutukan ya samu ya biya da kuma wanda ya aure da nufin ya kama kanshi Allah maɗaukin sarki ya yi alkawarin zai rufa mai asiri to ke ba baki san ta yadda Allah madaukin sarki zai yi maku agajin wannan rufin asirin ba mun gano wannan da kyau ku. shi yasa ita wannan lacca ne mata take don me yasa za ki aure da kika yi auren me yasa kika yi auren kun gano wannan dama kin yi auren ne don ki aure mai kuɗi ke maki ki arziki ko kin auren ne domin yana da dangi manya ana jin labarin ko ina ke ma a rika jin labarin ki da danginki ko kin yi auren ne don ki kare ki kuma kin yi saboda Allah in don wannan kike aure to ki shirya Allah madaukin sarki yana nan zai tsaya miki Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace wa kazalika fa bin nikah ya'til waladin alladhi idza sara salihan mala yace ku ga kun ga ta hanyar yin aure ne ake samun ɗa idan an tsaye wajen tarbiyyar shi da kyau ya zama na kwarai nafa aka wa an fi kabarika wannan dan zai riga amfanar da kai yana amfanar da ke a lokacin kuna kabari kama ƙalin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda annabi ya ce iza ta ibn adaman qata amaluhu illa min salasi, idan dan adam ya rasu to dukkanin wani aikin da yake yi to wannan aikin ya tsaya sai dai ɗayan uku Sadakatun jariya sadaka mai gudana aw ilmun yantafi'u biha ko ilimi wanda ya mutu ya bari al'umma suna cin moriyan wannan ilimin waladun salihun ya da'ula ko kuma ɗa na ƙwarai wanda zai rika yi mashi addu'an fatan alkhairi waɗannan gina masallaci ko makaranta ko dasa wata bishiya diddai wani aikin alheri wanda al'umma za su ci gaba da cin moriyan wannan aikin da kika yi to wannan zai rika ci gaba da zuwa make da lada ko da kina cikin kabarinki haka kin karantar da ilimi mai amfani kuma al'umma suna cin suna ci gaba da cin moriyan wannan ilimin to shikenan alheri zai ta zuwa maki ba kakkautawa to na karshe ce da na kwarai ka'idan sai ɗan ya zama na kwarai tsakaninku da Allah kuna iya tsayawa tarbiyyar 'ya'yanku. wannan shine kusan jigon abin da yasa nace mu gina lakcan nama a haka me yasa zaki aure da kika yi auren don me kika yi tsakanin da Allah mafi yawancinku kuna lura da 'ya'yanku da kuka haifa kun damu da su wajen tsayuwa kan tarbiyyansu tsakani da Allah su ne fa ribanku duniyanku da lahiranku in dan mutum ya fandare an riga an samu matsala in da a haifi yaro ne a yi mai wanka a sa mai tufafi a yi waye mai amfanin haihuwan shi kuna gane wannan da kyau ku yaro ya falli daji iyaye suna kallo yana yin abin da ya ga dama hasali ma shine zai rika masu wahayin abin da ya kamata su aikata shi yana gefe ya zama fandararri kuma shi kenan su sun yadda da fandarewan shi haka ku tsaye wajen tarbiyyar ‘ya'yanku zo mutane na kwarai ba wannan kuke kallo ba yarinya ta fita ta zo miki da kuɗi kawai sai ki ansa shi yarinya ne yarinya arziki ne Allah madaukin sarki ya yi ta da kashin farin jini kun gani yarinya ta zo da waya baki san ina ta samu su ba abin da ya dame ki da wannan daki ne za a bata tsuran daki an yar mata da yar tabarma kawai shikenan sai ga ta ta fixin daki abubuwa iri iri kawai tana ta sawa a ina ta samu su ba ruwanku da wannan ta kama hanya ta yi aure ta tafi mai irin wannan dabi'an ne kuke sa ran ta zo ta haifi jikan da wannan jikan za a ce masha Allah game da shi dole ku sa ido don gani da abin da ya shafi tarbiyyar 'ya'yanku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mahala ce laubakar bizawaj fa'an lahu waladan salihan farabbahu mahala ce da dai a ce mutum zai yi aure da wuri kuma a ce a haifan mai ɗa da wuri ɗan ya zama na ƙwarai ai dace uban da uwan sun tsaya sun yi tarbiyyan ɗan yadda ya kamata wannan ɗan ko wannan uba lau da zai kwanta ya mutu ya mutu mutuma'innan zai rasu ne a natsa kawai abin shi hankalin shi kwanci an gane wannan da kyau ku da wannan ne da yawan mata suke cewa ana zaune da su kamar ba san su ake yi ba ina gaya maki darran da mai gida ya sa ido ya ga kina da damuwa dangane da ɗan shi na rantse da Allah ba zai ƙara son ki ba sai dai ƙara zama da ke kawai na zaune da ke kawai ya kamata ku san wannan in kina kishi da uwar shi ina ruwan ɗan da wannan kishin da kike yi me da ya mishi da shi ina ruwan uba da wannan kishin da kike yi nan ne muku lecture kan kishi mafi yawan abin da mata suke ba sunan shi kishi ba na farko nau'i ne na hasada na biyu alamu ne daga cikin alamun hauka kun gano wannan da kyau ko ba na fara lacca don gane da abin da ya shafi yamunan ni'ima hankali ba za ku zo za ku ci ɗabi'u ne daga cikin ɗabi'un hauka ka ga mace wai tana kishi tana kishi da yaron da ma bai san inda kan kanshi yake mai ciwo ba ta azabtar da shi ta cutar da shi wai tana kishi da uwar shi ko tana jin haushin uban yi kaza duk wannan ɗabi'an daga cikin ɗabi'un rashin hankali amma ta ya ɗauke ta aje a sa mata mariya aje ta kawai la fa'ida ta fi ci gaba da zama da irin wannan kazamar ilalataccen ɗabi'a Allah madaukin sarki ya kiyaye ya'ya da yawa zaka ji suna kuka da cewa abin da ake masa a gida ba sa son shi haka ke sa yaro ya taso ya zama bai da tausayin al'umma kwata-kwata ya zama mugu bayan ya zama jagoran al'umma dukiyansu da rayukansu da kulawansu yana hannun shi sau da an riga an bankara tunanin shi lokacin da ake tarbiyyar shi Allah maɗaukin sarki ya kiyaye ma'ala ya ce ya mutu mutuma'in nan zai mutu ne cikin natsuwa bi anna lahu waladan min ba'dihi yad'u lahu saboda yana da dan da a bayan shi zai rika mai addu'a ba fa cewa kai kawai ka mutu ka bar ba ka mutu ka bar da na kwarai yanzu irin wannan take azabtar da ƴaƴan wasu kuna tsammanin idan uwarta ko ubanta sun mutu tai masa addu'a Allah zai karba ita ƴa ta kware ce sun yi asaran haihuwanta kuma duk wannan iskancin fa wanda sunan kishi yake yin shi an gane wannan da kyau ko wanda sunan kishi Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace bi khilafil ladzina yata'akhkharuna fi zawaj sabanin waɗanda suke yin jinkirin yin aure fayamutuna wa auladuhum sigar za a waye gare mutuwa ya zo masa ƴaƴan suna ƙanana yatama za su mutu zubar su ƴan marayu laisa lahum abun yarbihim ba su da uban da zai tarbiyyar su kuma kun ga wannan da kyau ku babu an mutu an bar matan ne gashi nan sun mai da 'ya'yan kowanne yana ganin shi dan uba ne wani yana gaba da shi wani yana gaba da wannan saboda matan sun nuna musu in ba su da suka haifa ba ruwansu da kowa ni wannan kes din ku Allah ya sa mana aljanna za mu ga matan da Allah zai masa wannan shari'an wanda ma ba su da alakan jini Allah maɗaukin sarki ya ce su kasarabu kasa sai waɗanda ga addini ga komi ya haɗa jini ɗaya wai su ne kuma aka raba su ƙarfi da yaji lokaci ɗaya wannan rikicin ku sai an je lahira kawai zaki ga yadda Allah zai wasan kura da ki duk ku daina wannan abubuwan da kuke ba addini ba ne ko ba abin ne wanda yake burgewa ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala yake cewa haza yumkin an ya hadisa li ayi ahadin wannan zai iya faruwa ga kowa duk wanda yake jinkirin aure ko sai ya sha mamaki lakin la shakka annahu ya hadisu lilladina yu'akhiruna az amma ya fi faruwa ne ga waɗanda ba su son yin aure da wuri aksaru min alladhi yahdusu lil mutazawwij sama da wanda ya aure da wuri akwai wanda zai aure da wuri Allah ya jarabce shi bai samu haihuwan da wuri ba amma mafi aksarin wanda za ku ga sun manyanta suna neman taimako ƴaƴan suna neman taimako ba abin da ya sabbaba masu wannan matsalan sai jinkirin aure su ba za su yi auren wuri ba a nan na sha buga misalin ce ku kalli manyan ƙasan nan su manyan mutane ne su ma amma dan menene mu mu suke da irin wannan ɗabi'ar an gano wannan da ke ko saboda da mito sai wannan ya ce ni sai na gama makaranta wanda ya ce ta har yau ba ta ga wanda take so ba to kika kike halice shi wanda kike son kun gano wannan da kyau Sau da shirme kawai kuna bata ma kanku lokaci abin da ya kamata a yi shi a akan kare kan lokaci mutane sai su kini shi a zo a yi ta damar rayuwa ƙarshe a kwanta a mutu a baki da 'yan ƙananan yara taimako ya gagara in ma an mutu an basu da dukiya ne wani mugu ya cinye ki rasa inda za ki zama almajiran ƙarfi da yaji gano wannan da kyau ku isa waɗannan abubuwan ku tsawo kalle su da kyau ba ku san inda alherin yake ba ko musamman ku mata wanda rayuwanku kashe casa'in kuna yin shi ne a tsakankanin aure kun gane ya kamata a ce kun yi abin da ya kamata a kan kari a kan lokacin da ya kamata zuwa lokacin da zaki daina haihuwa kamata ya ce ɗan da ke gabanki mako to akalla ya balaga ba ki da wani ɗan da zai zo miki matsala ka kin gama tarbiyyansu tsaf abin da ya rage kawai za ki rika cin fanshin ki ne kawai yanzu yara sun gama haɗuwa sun gama kai kawai ƙarfi amma yanzu a ce waje wannan eh yarin ya kai ma aure waje a dole turawa sun lalata mata tunani su turawa masu irin wannan ɗabi'un ai mazinata ne su duka ne su suna aure ne bature na aure ne ba sai ya gama iskanci ne gaba daya sun haifi yaya wajen hudu sai a je coci a cewa lokacin ne za a aure ba ko ba ga suke ba a unguwan nan fa akwai matan da ni na san tana da ƴaƴan da sun kai guda bakwai kawai shikenan wai ran nan kawai sai da kawo min wai wani kati da wasu abubuwa wai za a je daura aure nace me faru ko rabu da mijinki ne ko ta ce a'a ai waya da shi da auren ta to duk zaman da ake tintini me yake da cewa ana shirye-shiryen auren ne suwance da suwance da suwan da na sani fa to ai mu dama haka muke ni ce to wai shine wai yanzu a je a aure suna zaune ana ce mishi baban wani baban wanci sa ta shegantaka a cikin gari wannan auren yasa suka haɗa ina su ina suka bar garin nan saboda ana ta musu tsegumi ko ina to irin su ne fa in sun ga za a aurar da yarinya shekaru sha hudu sha biyar sha shida sai a fara ca wannan ai yarinyar ta isa aure ne kaji giya ta kuma ta isa auren fata kai kanta ɗakin ƙato ita kuma wannan addinin ta da ɗabi'anta ya hana ta kun gano wannan da kyau ku ba za ta yi ba sai aka ce to bara mata aure sai ta fara sakin irin wannan maganganun ana nan sai maganganun sai su rika kaiwa kunnun wawayen cikinmu su kuma wawayen cikinmu sai su rika masa talla an gano wannan da kyau ku yanzu misali kin kai shekara 20 baki aure ba mace shekara nawa ne karfin da ke karewa kike tsammani eh kin kai shekara 25 baki aure ba me yake tsammani zai faru da ke a gaba kina tsammanin ɗanki zai kai shekara 20 kina nan cikin karfinki eh iyakan ƙarfi fa kamar yadda malamai suke sittuna ne ausa ba'una kuma yanzu kaɗan ne ke ƙetare me duk wanda ya kai shekara sittin yanzu in ba Allah ya mai kyan jiki ba ya riga ya gama rutsukewa an gano ga lalurori ga kaza ga kaza amma mutumin kirki zai zai neman aure an fara kallon yana da gida da me yazo me yake bata me yake kaza an kosa kwaɗayi kawai malam duk ku daina waɗannan abubuwa mutumin kirki na zuwa magana aure kawai a daidaita kawai auren na wuce wannan wajen ana nan wacce ta yi auren da wurin da wanda ba ta yi ba ku za ga bambanci a za a kai lokacin da wannan tana kwance za ga atamfofi suna zuwa za ga ragunan layya suna zuwa za ki ga kujerun aikin hajji suna saukowa min ai inda ya 'yanta. kana kwance sai da ce je ka wajen wani ka ce maka kaza wani kai za ka yi masu wani kaza ke yanzu za ki iya gama yan ƙananan ya'yan ki yi kaza yi kaza ba neman taimako suke ba ke raka ɗiban ƙananan yara kenan kina zuwa gidan bafannai da kawunnai da gidan yaya yaya ana bara da su amma a bakaici don a gansu a taimaka duk ba wannan bane kamar an haƙura yaran nan suka taso a lokacin da ya kamata aka yi tarbiyyarsu yadda ya dace za ga alherin nan gaba na duniya kenan kafin na lahira ma tukuna kun gano wannan da kyau ku isa magana auren nan kar a ci da shi kuma mijinki na mutuwa ki marmaza ki aure kawai mijinki na sakin ki ki marmaza ki aure kawai ai ni wallahi tallahi wai wata ne ba take gaya min ni take gaya maganar nan wai wasu ma da suka yi auren sun gaya musu wai gara ma su yi zamansu su da ba su aure ba ya mafi sai ni dariya na ce kashi ita na wani ke gaya mu don ɗalibana ne sai nake ganin da wancan ni ta gaya ma da ina da ansan bata amma barin ba da ansan yanzu sai ce kuma kike zaune da mijin naki aida sai ki fito mu tafi tare kawai masu iya magana ne suka cewa an gawawa sai aka cewa saki matanka ka zo in gwada ma zaurawa ko yana da mata ne ba wai ya sake ta a zo nuna mai inda zaurawa ke arha rainin wayo kenan aure fa ibada ne kike yi fa za ku zo ku ji zaman auren ibada ne ma da ce ina ta bi son abar da kawai ta yi ta ta yawo a cikin gari yadda kasan godiya Allah madaukin sarki ya kiyaye a cikin littafin taskiyar bariya bil huquqiz zawjiyya juz'in farko shafi na 29 malai cewa qala ibn al-qayyim al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya bayani kan irin waɗannan matsalolin da muke tattaunawa yace istadalla ala tafdil an-nikah ala takhalli li nawafil al-ibada waɗannan abubuwan da muke ambatawa yana nuni akan cewa aure yin auren ya fi falala alatta halli sama da mutum ya keɓantu da nawafilil ibada don yin nafilfili saboda bin Allah da ki rika azumin litini da alhamis ko azumin sha uku sha hudu sha biyar ko kina azumin tasuwa da ashura ana ta saɓani za a yi ko ba za a yi ba ko azumin kaza ko ibada kaza ko sallan dara kaza ko yawan karatu kaza yin aure ya fi wannan bi Allah ta'ala domin Allah maɗaukakin sarki ikhtaran nikah li ihi wa rusulihi Allah ya zaɓi yin aurema, ma annabawan shi da manzannin shi wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce wala qad arsalna rusulan min qablik hakika mun aiko da manzanni kafin kai waja'alna lahum azwajan wa zurriyya ko muka sanya suna da mata suna da zurriya ta mu kasa faifai kin fi annabi ne annabi yana da aure har ma wasu mazaje da suka zo gidan suka yi bincike aka ce ai kaza sai wani ce shi ba zai aure ba annabi ya zo masa fada ya ce duk wanda ya kyamaci tsarin rayuwata ta wannan bai tare da ni mun gani yanzu ke aure bai fi make ba ana nuna 'yan mata ga su nan gantsa gantsa wai suna fim gansu suna rawa gan suna kaza wannan lalacewa har ina an taba su sana'a suke to wannan lalacewan shi ke sun ki a kan me auren nan dole ne a tsaya a yi shi in an yi kuma inganta shi in an tashi abubuwan da suke faruwa cikin zamantakewan aure kuma a yi haƙuri an gano wannan da kyau ko zama yau da kullum ke kanki in kin zauna ke kaɗai a ɗaka wani lokaci sai kin yi hakuri da kanki haka ne ko ba haka ba wanda na kina zama da mutumin da tunanin shi da hankalinki da abin da yake so da wanda baya so ba iri ɗaya da naki bane kwata-kwata sai an yi hakuri. wannan hakurin da kike yi ibada ne mun gano wannan da kyau ko shi yasa inda lokaci ci gaban lecture nan zan zo muku wani lecture kai ma'aurata dai sun more za ki ji irin yadda suka more ke ku kina nan zaune ki ce oh garin daɗi na nesa wai gowarwa ta ga matan aure Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan aya da Allah ya ce wa laqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya aya ta 38 cikin suratul ra'adi ko fi haqqi adam dangane da al'amarin annabi adam kuma Allah ya ce waje waja'alna waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha ha zauje ha sai Allah maɗaukin sarki ya sanya daga jikin Adam ɗin aka halitta mai matan shi sai ce liyaskuna ilaiha dan ya samu natsuwa da ita to dan me kike aure dan kije kina da hankalin mijinki ko ko don mijin ke samu natsuwa da ke amma an yi aure kullum mijin ke yana gaya miki ke wance bari ba bari bari duk wacce ake ce mata bari bari bari don Allah akwai natsuwa tare da ita hmm? kullum yana ban son kaza fa ban son kaza fa akwai natsuwa mafi aksarin mazajen da ke zuwa hira a dandali da daddare da ina da yamma da waye ga gidajensu da iyalansu ba za su je su zauna ba tsakanin da Allah akwai natsuwa cikin wannan a ce ke mace ce amma mijinki ya ƙetare ki ya je ya zauna da wasu ƙarti a waje ba abin da suke sai gardama da musu da labarin ƙarerai ba wani abin da ke amfanar da shi ko ya amfanar da su kowa ta koro shi ya zo ya zauna a nan alheri ne wannan akwai natsuwa haka ko kuma a zo a zauna kawai a kafa benci ana kallon kan hanya musamman a unguwanni irin namu waɗannan awakin banzan suna ta wucewa kallo wancan kallo wannan a kallo wancan a kallo wancan yana ta tunani a ran shi tunani wanda bai da ƙarfin imani sosai to shikenan sai san to yanzu yaya kuma zai yi me zai nema a yadda da shi daga nan kawai sai ga fara neman kawarwai hatta waɗanda ake kamawa ake cewa suna lalata 'yan mata 'yan ƙananan yaran nan a ce yaro ya ji lalata yarinya ga gata nan kai ta asibiti inda an mai aure da wuri haka zai faru na biyu wanda yake da aure yake irin waɗannan iskancin da matan na ɗaya mai kewa haka zai faru kun gano wannan da kyau amma kin zauna mijinki gaba ɗaya baki san da zaki tarere shi ba sam baki san da zaki tarere shi ba yanda ake yin saurayi a waje fa da bazawari da yazo neman bazawara daban da yanda ake tarere shi kuma wanda ya aure dan shi saurayi a waje in kika kwalliya kika ado kin gama burge shi dama iyakar rabon shi kenan shi amma magidanci dan kin yi kwalliya kin yi ado akwai sauran aiki yayi ba abin da kika yi dan wannan dama yana ta ganin shi tun a gidan kwai ya wuce wannan wajen idan namiji ku ki dan dauka irin idan ke ni tunaninki ba irin tunanin da namiji bane hankalinki ba irin hankalin shi bane komi ba iri ɗaya bane shi yasa Allah ya ce auri guda hudu in an samu dama an kaddamar da jihadi kuma ya kara da wasu 'yan kwara kwarai duk wannan abubuwa ne wanda idan shi yana mai tunanin abubuwa da ba irin nake ba kin yi kwalliya kin zo kin wuce sai ya kalle ke kawai ya ga budurwa ba shi kenan ba akwai abubuwan da ya kamata ki na jawo hankalin shi wanda kika yi ba shi zaki ji ba shi zaki gobe ba ba shi zaki yi kaza da kaza ba abubuwa ki ta canza na jawo hankalin shi Allah Allah yake ya gama aiki ko ya dawo daga makaranta ko ya dawo daga kaza ko ya dawo inda kike shine yana samun natsuwa da ke kuma zai rike bacci zai shigo sadab sadab ya ja matashi ya koma falo ya shimfiɗe bacci sai an kira sallah kiran sallah ya tashi kira. nan ka kwanta nan ya kwanta wani ba dole ya kwanta ba na ruwan shi da ke. kin ki abin da ya kamata na sha gaya muku anan ɗa namiji koyi ne ka san jaririn da aka haifa yau ne yadda kike tattashin wannan jaririn ku billahi al'adim haka za ki tallali namiji kin iko wata ta tarbe shi a waje cikin kwari karaba kwana tare da amaryan da baki santa ba na gaya miki gaskiya shi sa ku san me kuke ciki dole ki canza yanayin yau duk tsufanki ba dai mijinki ba ne dole ki iya magana ki iya kwalliya ki iya abinci ki iya tare raya ki iya duk abin da zai jawo hankali sannan in ya jala ya ce ban san kaza ko ranki na son wannan abin ki bar shi kun gano wannan da kyau ku yanzu ba irin waɗannan abubuwan ne kiris ya ja masa ya sha matsala gidan annabi ba da Allah ya saukar da ya ayyuhan nabi kulli azwajika ka gaya ma matan nan naka in kuntunna turnal hayatad duniya wazinata zinata to fata alaina umatti'u kunna o sarrih kunna sarahan jamila in wannan duniya kuke so ko to ku zo duk a sake kuma to sai ni amma in Allah da annabi kuke so to ga yanda za ku yi sai aka nuna masa abin da Allah yake so abin da manzon Allah yake so wannan in sun yi shine za su rabauta ana gaya musu kuma suka dauka suka ci gaba an fahimci wannan dole a zamantakewa yau sai an samu rashin jituwa sai an samu rashin fahimta sai arsa to amma ya za a gyara ina gaya maki a duk wani hayaniyan in kin gan ku in kin ga rigima kashi ɗari ana nuna maki tsakanin mata da miji kiɗi bice sa'in da biyar ke zuba matan kawai matsalanta ne ai duk sandin namiji ya auri mace yana son tafu in kin ga fara samun matsala ita ta jawo shi so da yana son ta ne ya aure ta namiji fa ba a mai auren dole ina gaya miki in kin ga an mai auren dole ya bare ku matsiyacin dama yana so ne amma billahi lazi in baya so tani zai katse gudu tani bayan ya fahimci cewa kawai in na ce na sake gikin ku ya ba sani shi sa dole ne a gyara wannan ɗabi'ar a gyara wannan yanayin kuna gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu to yace an saman ma Adamu mata ne wai Adamun nan yana ina ne sanda kafin a samu mai mata bayan aljanna ba ci da sha da tufafi da kaza yana da matsalan su ne sai da matsalan ko daya amma bai da natsuwa aljannan sai da aka samar mashi mata to ya kamata ki sani girkin ki da kwalliyanki da kaza da kaza da aikin banza ne in baki dauki hankalin mijinki kin dawo da shi kanki ba kuma zaki gyara dabi'u ne naki gaba daya kawai dole ki abin da zai ji hankalin mijinki zuwa gare ki duk inda kike yana yana tunaninki amma yau bature sai lalata tunanin mata wai ai yanzu dole namiji ne ya rika kula da ke kyarin ko za ki sani yayi wai riga kula da ke da wani dalili da riga kula da ke ba wannan dalilin da zai riga kulawa da ke dole ke ne zaki kula da shi ne ke kulawa da jaririnki ba yana ta cewa ki mai da mijinki ya zama mijin kantace ba kina tsammanin namiji da zama mijin kantace ne kawai da irin wannan dabi'an naki yau a zugo ki nan gobe a zuga ki nan wance ta bugo maki wane maki kaza kina ta abubuwa na sabon Allah mijin ne zai saurare ke haka ya yi hauka ne shi kun gano wannan da kyau ku shi yasa dukkaninku ku tsayo wajen yin abin da ya kamace ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin ta min zamani kalimihi ashar sinin kuma ku ga irin yanda kalimur rahman ba Musa kallama ayar Allah yake cewa ba a cikin zamanin shi ya kwashe shekaru goma fi ayatul ghanam wajen kiwon dabbobi mahar zauja domin ya zama sadakin matar shekara goma ya kwashe yana kiwon dabbobi don ya zama shine sadakin auren shi inda zake san aure na da mahimmanci annabin Allah ya yarda ya wannan amma ba abin da ya dame ki da wannan zaki tozarta aure ba komi kuma dan abin da zaki ya sabbaba maki matsala da mijinki ko bai fa da yawa fa dan abin da zaki ya daga darajinki da mijinki har abada shi ma bai da yawa ko baki san menene zaki ya haifa miki da matsalar ba ke baki san shi ba kila ba maki kin yi wasu manya manya bai ce komi ba dan karamin nan da kike ganin in ne wannan ma ba komi in ya hada da wancan sai ya kara girma sai sa duk wacce ke nan ko da wacce za ta ji waɗannan bayanan ta shiga taitayinta aure ba abin wasa ba ne duk abin da yake gyara nan na gaya muku wani yana complain wai matan shi ta zama wata uwa in ka ji namiji ya fara misalta matan shi da wannan koto ɗayan biyu ko da ya kusan jingine ta yana aurenta amma zai jingine ta ko kuma ya kusan rabuwa da ita ko kuma ya fara leƙo rayar da sunan manzon Allah ina gaya mu gaskiya amma mutum da ke ga je yana leke-leke yunwa yake ji yayi amma abin da ya kamata ku kula da shi kun kula wa ni ne zan kula shi Allah ƙaryen shi ya sha ƙarya sai dai shi ya kula ni to kina nan ko zaki ga hukuncin kin kula shi kun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu mala ya ce wa ma'alum mikdar hazi sinin al'ashar fi nawafil al'ibadat abu ne sananne gwargwadon waɗannan shekaru guda goma a ƙaddara da yinsu na nafil fili, mutum zai tsaya ta nafila shekara goma ne eh me zai je na ne kiwo don yi nafila zai yiwu amma ya je kiwon shekara goma don a bashi aure واختار لنبيه محمد أفضل الأشياء فلم يحب له ترك النكاح بل زوجه بالتس كما فما فوقهن jiyan da Allah madaukakin sarki ya zaben mu annabi abubuwan alherai a duniyan nan masu yawa amma duk da haka manzo Allah bai bar aure ba sai da ya auri mata tara ko sama da haka ya mutu ya bar mata tara amma ba mata sha biyu ya aura ba kun gano wannan da kyau ku shi sa maganan aure ku kak ku sake ku samu matsala game da shi kuma da dama an bada tunaninku wai ke abin da yake so in kika aure ke zauna daga ke sai mijinki mun gano wannan to kika kike roki Allah ya mai da ke tantabara kawai shi kenan kije ki ta rayuwa a haka amma da Allah madaukin sarki ne yace ga wanda yake da dama zai iya ƙara aure ko ba kuma wacce ta isa ta hana a yi kun gano wannan da kyau ko shikenan kawai zai auren shi eh to shikenan mai gida lafiya za a kara wace Allah lafiya na kawai sunna ne za a raya to shikenan to Allah ya kara ma sunna rayuwa shikenan kawai shikenan sai a je sai a auren sai ki natsa kawai kowane ta tsare wuyin dinta a ci gaba da yin abin da ya kamata ma to me ya rasa ne wannan mutumin zai aure ba wani abin da ya rasa kawai kuɗi ne ya samu ya rasa inda zai kashe su shikenan kawai a tsaya nan kawai ba shi kenan wuce wajen ba sai ki koma ki kalli me yasa ni na kasa gani yanzu ina nan zan yi wani kes yau da Allah asar din nan wai tana cewa wai ita sai ya gaya mata wai laifin menene ta yi na kira shi yace to kai laifin me kake ba laifin da ta yi yace to Allah ya hana ni ne in yi nace Allah ya ce kai yace to shikenan kawai zai yi ne saboda Allah ya ce to ta ce da Allah zauna ce shi ba zaman da zai yi ta kawai zai abin da yake so kun gano wannan da kyau ku to shi ne sai ce ta zo don mata nasiha in namiji ya fara daukan irin wannan matsayar to zai mai da ita ne. kun gano wannan da kyau ku wallahi da garan da kika yi aure kin ci gaba Da garan da aka ziga ki ai kalle ki yar cas cas kai la'isa kaza kaza sun gaike sun baro ki ai kina yin aure ko kin yi gaba ba yanda za a yi koma baya in ko kika bar gidan aure ko to kin zube duka misali yanzu shugaban kasa gullock da ya sauka zai tsaya takarar kansala zai tsaya takarar ciyaman zai tsaya takarar gwamna dan majalisar jiha fa sanata fa zai iya zama mataimakin shugaban kasa yanzu yayi gaba in ya sake ya rashin mutuncin da zai koma baya ko to ya mutu har abada in aka saki aka bincike shi aka gano wani cin hanci da rashawa har aka ci kwalin shi aka sa shi a gidan yaro ku to ya mutu murus to haka matan aure in ta saki ta yi aure wai aka ce wai wani dalili ya sa ta fita ba mutuwa ba to billahi abin ta shiga uku ina gaya muku gaskiya duk yanayin da yake ciki ki haƙura da shi shine darajanki shine darajanki ba wani abin da zaki kare wanda ya kai wannan kamar sanata ne a ce ya an yi zaɓe bai ci ba kuna tsammanin zai ƙara takarar wani abu ne in ba takarar gwamna ba ba wani abin da zai takara don ya fi ƙarfin wannan abin kuma abun kunya ne gare shi wannan yanzu ke kin yi aure ba abun kunya ba ne a cewa an zo ana sallama da ke wai an zo ya zawarce wajen ki ke mijinki ba mutuwa ba wai a kawai ya ne kika tayar kawai kuka rabu ba ki hakuri ba gidan wanda zaki je kin san halin shi ne shi sa wacce haka ya faru da ita to yanzu sai ta ce Allah da in ni wannan auren an gama da izinin Allah na ji wannan fadan bazan kara ba to an wuce wannan wajen amma wacce take ciki yanzu wai ta ce ta ta da tsiya wai ita ita ne za a yi maka ba waye oke ma an mata haka ai ko ba yi ba ja ha tin yaushe ai billahi allazi la ilaha illa huwa duk wacce ta aure sai dai ta yi hakuri haka ne kawai sai dai hakuri a bakin wanda tije na ji ana magana ya ce ke yarin yayi a hankali duk wanda ya ce shi na da kirki bai tambayi uban shi ba ta ce gaskiya ne wannan maganan gaskiya ne ya tashi ya ga shi mutum ne kirki ce amma da zai ce ce babu wai dan Allah da ka auro mama waya kuke kuma yadda zai ba shi labari in bai sa ba zai sai uwar shi sule ba in zai daure ya faɗa amma ba kawai da kai aike ba wal'afi na anin nasi shi sa kowa ya da kai kawai ai ta hakuri? Allah madaukin sarki ba kula da hakuri. mala ya ce wala hadiyun fauka hadiyi kuma ko ba wata shiriya sama da shiriyar annabi walau lam yakun fihi illa tubarkuci dan Allah ba nan ne yake yi wa rubuto man takarda ba malam yanzu ni mijina na kaza ni na kaza ba zan je maraba sun ce ki ƙara haƙuri ki ta mai wa'azi ba wannan kana cewa su rabu suka rabu ku to matsala ya faru gare ta ba wani dalilin a rabu ba dai an haɗu ba to ai ta haƙuri da juna kawai ila ilal mi'at har lokacin da Allah madaukin sarki ya sa wa'adin da za a mutu ma ki ce wai ai wance ana mata kaza ki ana ba a maki kaza ai kaza ke ki kalli kanki ba kawai inda wance da kike hange a wance ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an tara an zama ɗaya ne akwai mutumin da yana samun naira miliyan ɗaya kullum amma na rantsi da Allah bai iya yin cefanen ɗari biyu a kullum ba zai iya ba saboda zuciyar nashi akwai tsiya da talauci akwai mutumin da naira ɗari bakwai yake samu a sana'an shi kullum amma kullum sai kashe ɗari shida kuma wannan zuciyar shi akwai imani da tausayi kun gano wannan da kyau ta ma sai kira kallon wancan da wani ke ni bana na san mutumin da kayan alatu zai iya siyo wa cike gida da shi amma na rantsi da Allah ce fanan naira 300 sai a rigima da shi duk abin da yake so na gida zai zuba shi ko nawa ne zai kashi amma wallahi tallahi ba zai iya ce fanan 250 ba to me amfani wannan mijin amma kin je gidan kin ga kaza kin ga kaza ke ko nan mijin ke yana miki ce fanan 1500 kin rena sai kin je irin wannan ya shaƙa ki tukuna sai ki koma kina zuwa kina cewa ai kaza kaza in iri da kyau zai ce a turidina an tarji'i ila rifa'a so kike koma gidan rifa'a da ko to ba za ki koma ba ki koma ki ci gaba da hakuri a can ba kyau irin waɗannan abubuwan wallahi alazim duk Aisha sun yi hakuri yanzu ana nan wata rana ne fa annabi ya kalli Hafsa ku kalli irin dangantakan da ke tsakanin annabi da umar fa amma annabi ya iya sakin hafsa ‘yar umar ta kama hanya za a je gida ta faɗi ta zo gida ta ci gaba da iddanta wajen annabi mala'ika ya zo ce Allah ce a dawo da ita fa inna sawwamatan qawwama an kalli sallanta da yawan azuminta an kyale ta amma ke tsakaninki da Allah ne za a kalla a barki a ai kawai mu faɗa mu kanmu gaskiya dan Allah me za a kalla a baki don Allah dama kallon fuskan ke gani haka ne to ga kuma masu kyalli da yawa yana ma kawar da ke za a fara mai tax za a fara cewa ka je gidan wani ka duba je gidan wanci ana wannan ko bayi to me ne da Allah ke ke kankame kawai ba wani abu sauki zaman ki lafiya lau kawai ma wannan abin yana damun mutane za ka ji an ce kana zuwa kotun gaga mata rigiman aure ne ni kuma na kara na ce rigiman gado aure gado aure gado su dai yancin banza ne kawai Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi sa ku daina to shine sai Malam ya ce walolin mai kun fihi illa sururun nabi yawmal mubaha bi ummatihi kai ko ba komai a cikin aure sai dan ai auren ne a haihu dan annabi farin ciki a ranar da zai yi alfahari da al'umman shi da yawansu ya kamata ki haƙura a gidan miji kuma na sha faɗa family planning da ake yi ai yanzu kowa na yin shayi ko kuma kowa ya yi ma sannan daga baya ya bari haka yan tsakanin da Allah dole ka dauko a wajen ka tambaye ta ya shi ka balaga ta ce shekara goma da ya wuce shekara goma nan da daga balagan da ta yi aure zuwa yanzu ana sa ran ƴaƴa biyar waɗannan ƴaƴa biyar ɗin gaba ɗaya ta yi fulanin ba ta haife su ba yanzu wannan ta sa ma tsakanin annabi da turawa wata jefa mu ƙura'a eh ba turawa ba wancan da kashe aurenta ta zo ta zauna zawarci a gidansu ta shekara hudu ba ta aure ba da tana gidan miji da akwai yaya biyu ita ma family planning ta ta jefa mu tura qur'a sama da manzon Allah matan auren ta ce ta gayu za ta yi ta bayan za ta haihu ba sai ta gama huta ta gama kaza wai auren ne yake huta jo wani salon iskanci kun gano wannan da kyau duk a gama waɗannan abubuwan turawa take zaɓa sama da abin da manzan Allah yake so shi sa wannan abin da yake babu kyau ko ba komai a cikin aure sai annabi zai ji daɗi da zuriyar da ke kika da za ki auren da zai fi Allah ya tsare mana imanin walau lam yakun fihi illa annahu bisadadi yusaddidu annahu la yanqati wa amaluhu bi mautihi mala yace ko ba komai cikin aure sai a ce mutum yayi aure ya haihu kuma auren ya zama mai sanadiyyar samun ɗan da zai ta mai addu'a aikin shi kar ya yanke ai ya kamata ya auren nan koko yanzu kin ji akalla abu uku annabawa sun yi ana samun natsuwa cikin aure annabi zai alfahari da yawan mu sannan kuma aikin mutum ba zai yanke ba in yi tarbiyyar ɗan nashi ya zama na kwarai walau lam ko ba komai cikin aure illa annahu yakhruju min salbihi cewa mutum zai fitar daga cikin tsatsan shi man yashhadu billahi bil wahdaniyya wanda zai tsaye wajen tabbatar da Allah ɗaya ne wal rasulihi bir risala kuma ya tabbatar da manzancin manzan Allah a ce ba abin da kika samu sai wannan baki nasara ba ni wallahi malam auren nan wahala nake ci ni kaza ni kaza ba ki haifa wanda yake ta la ilaha illallah ba ai kin yi nasara ba ku wancan wahalan ba matsala in Allah ya yarda aljanna zaki huta ba shikenan ba kuna wahalar da kanku duk waɗannan abubuwan ba a kallon su jama'a ibn al-qayyim yace walau lam yakun fihi kai a ce cikin aure ba komi illa ghaddu basrihi sai dai auren na rufe mutum irin shi wa ihsan farjihi kuma yana tsare mai al'auran shi an an tafatihi ila al-aniltifatihi ila ma harrama Allah ta'ala bai waiwayen abin da Allah ya haramta matan shi ta ɗauke mai komi da komi ko ba komi cikin aure sai wannan an ci riba kun gano wannan da kyau ku amma tsakanin da Allah turawa sun yi nasara kan ko ba su yi ba kuma waɗannan kartun banzan da kuke ganin sun taru suna fina-finai da za a samu darajar auren ko billahi da sun je sun yi ba wanda zai aure su ne sai lalatacce irinsu walolan mai kun fihi ko da ba komai cikin aure illa ta hasinil mar'a ya iffa Allahu bihi sai tsare mace da Allah zai mai maida ta kaman ma wa yasibuhu ala qada'ihi wa qarihi kuma ta taimaka min mijinta wajen biyan bukatun shi ta samu lada shi ma ya samu wa qariha ta tsare sha'awanta ga mijinta shi ma ya tsare mata nata sha'awan wa huwa fi zatihi kun gano kuma saboda Allah suka yi haka wasu ha'ifi hasanatihi ta tazayidu za ga kullum mata da miji suka sadu to littafin aikinsu ne ke karuwa da lada ta kare wa mijinta sha'awan shi to sai a rubuta mata lada ta tsara sha'awanta a rubuta mata lada ta tsare ma mijinta ganin shi a rubuta mata lada tana kwantar da hankalin mijinta a rubuta mata lada ta yi murmushi mijinta ya ji daɗi a rubuta mata duk abin da kika yi sai kin ga alheri haka kishiyar haka igin gatsiya me yasa aka ce in mai gida ya nemi matan shi ta kiyarda mala'iku za su kwana suna tsine mata albarka ba nan annabi ya ce mutum in ya sa da matan shi lada yake samu ba to in ke kuma zunubi ne wani duk waɗannan abubuwan da ake ta faɗi kan auren nan ba sai a yi ba sa madaukin sarki ya sa mu dace walau lam yakun fihi ko ba komai cikin aure illa ma yasabu alaihi min nafaqatihi sai abin da mai gida yake samu na ciyarwa ra'atihi ga matan shi aw kiswatiha ko tufatar da ita wa maskanuha da samata wajen zama wa raf'ul luqmati ila fiha da kawo mata loman da za ta ci to wannan kada ya ishe shi alheri an gano wannan da kyau ku sai ka tawo ta ce to ni me ta watsi na namun yar a tamfan da ya ga ta nan shegiya sai mai da mashi taji shekaran su goma sha biyar fa kwa tamfa kwa ɗaya ta bata to ko bai ta ki a tambu ba ya ta miki cefani ko bai ta miki cefani ba amma dai kuna zaune waje ɗaya nan ba baki gode ma Allah ban ba ku labari na sha ba da labarin nan ai mun je sulhun aure an zauna shi bai taɓa mata komi ba ba wani abin arziki da ya taɓa yi ka aka dinga lissafo zunubin yaron nan na kalli yaron na ga laifi mai yawa mun gano wannan da kyau ko na rasa gane in wannan ta bude baki ta wannan kaza ka na rasa yanda za a bi sulhun ya yiwu don duk kofan sulhu a gidan an toshe shi ni kuma an ɗauko ne in je in ban baki dan a daidaita amma iyayen yarinyar sun kulla ina zunubi zuba yake kamar ruwan sama in ka kalli ƙasa za ka sa ka tara Kabiru, sai ga kuma yana bulbulwa ta nan na kalli yarinya na ce ke tsakaninki da Allah na ji laifuffukan ne tun da kike da shi bai taba muke abin da kike ji daɗi ba ai bai taba yi ba nace bai taba saduwa da ke ba sai wannan ta ja hijabin ta nan na watsa iyayen suka watsa suka ba mu waje na daidaita sun ce ta shi ku tafi <laughs> to an ce bai taɓa yin wani abin arziki ba shi wani babu arziki ba ne mun gano wannan da kyau ku na na masu magana kawai na daidaita auren har yanzu suna nan zaune ya'yansu wajen uku ma bayan awa bayan wancan sulhu shi ne ya gaya mai ce wallahi malam duk abin da suka faɗi a kaina gaskiya ne bayan da aka sulhu ya ce wallahi kuma ba zan ƙara ba ci kai da ban je da kai ba da na samu matsala kuma kun san abin da ya sa sanda aka samu matsala sai mahaifiyin shi ta ce in Allah ya yadda ba za ka taba samun macen arziki irin ta ba ya ce ai tun daga ranar bai kara bacci ba sai ran da ya ga dawo ya ce ya je da mutane sun fi talatin biku ya ce ya ɗauka kawai ni ne na ƙarshe in ya je ba ta dawo ba ya saba qur'ani ya rantsi har ya mutu ba zai aure ba ya yanki to ni kuma da naje ni ma na karaya da irin laifuffukan da na ji zunubin ko ni guda uku ma ba za iya man bari ba amma ba iyaka zunubin kuma sun tabbata ya yi ba ko ɗaya wanda bai yi ba kai na ga dai wa sulhu khair ai sulhun nan shine mafi alheri shine cike tsakaninki da Allah ba ba shikenan ba Allah kuma ya taimake mu sai kunya ya kama su wannan ta shige ɗakin ta wannan ta shige ɗakin sai suka ban mu da gani sai ita sai baban sai muka yi sulu muka ce to kuma ban yadda in ce mata su kai ta ba tashi ku tafi na ce gobe na dawo to wallahi malam kai man na ce ba komai a bar magana ai sulhu alheri Allah ya sa mu dace akwai laifuffuka na maza ba da nace kashi 90 da kaza laifin ku bane ita matan na gaya mata inda ta bi waɗannan laifukan suka faru inda ta bi wai mijinta ne wai wata na mai yanga na ce ki ana miji yanga ne <laughs> ai sauri ake mai yanga ko ba zawari Allah ya sa mu dace walau lam yakun fihi illa takasirul islam ko ba komai cikin aure sai a ce a sanadiyan auren ne al'umman musulunci za su yawa wa ahalihi wa ghaizu a'da'il islam da kunyata makiya musulunci kun san arna yanzu suka wuce suka gamu nan ransu ɓaci yake to ko ba komai za mu tare da yawa saboda da marka ba makiyan mahaushi walolan mai kun fihi illa ma ya tarattabu alaihi min al'ibadat ko ba komai cikin aure sai abin da yake mai yawan gaske cikin ibadu allati la tahsil lil mutakhallilin nawafil wanda kawai nafila yake bai da aure da wanda ya aure za ku gane da bambanci ba matsayinsu iri ɗaya ba da yanzu wanda ya aure daidai yake da wanda kawai sallar nafila yake yana tubatarwa wancan yana haƙuri yana ciyarwa yana kaza bai komi nafilan kawai yayi ke sa mai aure ya fi mai ibada ke sa wane ci an yi ustaz ne kullum bin Allah nake gaskiya ne Allah ya ƙara ma bin Allah amma wanda ya aure ya fi ka daraja har wajen Allah walau lam yakun fi illa ta'dilu quwwati quwwatihi ash ko ba komai cikin aure sai mutum ya samu daman daidaita karfin sha'awan shi as-sarifa lahu an ta'alluqi qalbuhu bima huwa anfa'u lahu fi dinihi wa dunya wanda zai taimaka mashi wajen zuciyar shi ta ratayo zuwa ga abin da zai amfana da shi na duniyar shi da lahiran shi fa inna ta'alluqal qalbi bi shahawa saboda a bar zuciya kullum tana ɗamfare da sha'awa aw mujahadatihi alaiha ko mutum ya ta kokuwa da zuciyan wajen danne sha'awa mun gano wannan da kyau ko tasudduhu an ta'alluqihi bima huwa anfa'u lahu wani lokaci sha'awar sai tafi karfin shi hatta hana shi ma abin da zai amfana da shi fa innal himma matan sarafat ila shay'in in sarafat an ghairihi dan duk lokacin da abun da ya kamata a bar shi bi nan aka hana shi aka kada shi nan ko to billahi da zai siya da wannan wajen sha'awa ko kamar ruwa ne in ruwa ya saba bin nan wajen ko aka hana shi ko ran da ya taso ko sai ya banke duk abin da ke wajen nan shi yasa a zo kewa aure yarinya ta yaje ta dawo gida ku ce wallahi in an yi duniya don manzan Allah ƙarya kike Allah bai duniya don manzan Allah Allah ya duniya don abota mashi ne wallahi tallahi ba ta kowa ƙarya kike sai ta koma kun gano wannan da kyau ku akan me nawa muka gani an yi auren iyaye sun ja yarinyar ta ja ana son ta koma sun ci an wulakanta zaba za su koma ba ya rika kiranta a waya suna zuna a waje ana yi ko ba yi ni fa na san irin wannan hayane da aka yi nan nan Kaduna ba aure ne ya nema aka bashi aka samu matsala ya sake ta ta koma gida ya je biyu ko uban ya a cin da na ba ka dade ta Allah ta dawo kenan ce to na da da matana yace ba sai ta dawo ba yace na dade ta aka ce ana shikenan kenan kuban na tafiya sallan ashan dama da azumi yake abun nan shi kuma sai wuce gidan ran nan uban yazo ya kama su ya daga hannu zai make shi ya tara hannun ya ce kul mata na ne karka wannan gangancin ya ce gobe ma zan dawo ya gaba ya ce shegi ya kwashi yi kifi a to ba shi kenan ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madauke sarki ya tsare mana imanin ai ba haka ba haka wannan abun ba ba ne ne kyau ba yace wallahi tallahi malam a gidan wani lokaci nake kwana bai sani ba ce wallahi bai sani ba ce wallahi a gidan nake kwana ce Allah shi kyauta ya ce in na zo da sallan isha'i na wani lokaci kawai sai in wuce ɗakinta duk iyaye sun tafi ashan ni kuma anan nike ashan dina ya ce san da za a fito sallah asuba ya ce da abincin shi nike sahur sai na sahur tsaf ya fita sallah sai in biyo bayan shi sai in tafiya na gida zan yi wankan tafi aiki ce a kan ne yanzu to ne a wannan shi ne ce mashi kaga wallahi da ni ne ka yi gidan da nike zaune na haya ma sai in sake shi <laughs> wallahi sai sake shi yau ga daki da banza da samu <laughs> a to in uban ya matsa ce to nan gidanmu ne na da gida ne Allah madauke sarki ya tsare mana imanin mu jama'a sakamakon ƙorewar lokaci za mu tsaya a nan subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum